abu muna bauta wa allah wannan duniyar ne duk wanda ya duniya gaba daya kuma ga ayoyin shi ya faɗi a daki daki daki cikin qur'ani kuma duk ayoyin nan ya nuna cewa lalle allah ya aiko manzanni ba wuya su musulunta to ashe hanyar musuluntar da mutane dole ya bi hanyar lumana hanyar ilimi hanyar zaman lafiya da su hanyar jawo hankalinsu hanyar bishara ba hanyar sa bom a can ba su yaran nan masu sabon wai ana cutar musulmi a falastin kashmir kaza sai su ɗauki bom ya kashe kanshi kuma ya kashe yayansu sannan kuma ya kori mutane daga ne daga addinin musulunci shi ne sa intiqam yake so ramuwa ramuwa gayya wannan suke bata musulunci a duniya suke koran mutane daga shiga musulunci domin musulunci abu addini da hankali da tsuwa da wato hankali da ilimi to saboda haka musulman da ke can ya kamata su yi abubuwan su da tsanaki su haɗa kansu sannan mu musulmi nan masu wannan ta'addanci biyu da za a yi mu yi kokari da lallashin su da nuna musu bata da kuma wanda yake shi sai takobi zai da shi shi ma da takobi din domin cutar musulunci suke yi su cuci musulunci da musulmai shi sa muke kira komai za ku shi ku da ilimi da lumana domin haka musulunci yake yaduwa haka ya zo muna haka ya je har malaysia ta hanyar mutane ne masu amana masu gaskiya ba su damfara ba su cuta to amma yanzu in ya kasance wannan abubuwan mu ma musulmi na yi ga damfara ga alfasha alfasha jiya din nan a nan wannan gada ta masallacin nan aka yarda wata yarinya ya shekaran jiya da daddare aka yarda yarinya a kan gada wani ya je kukanta yarinya jaririya wanda ya gani ma zai ga kamar bai fi rabin awa ba da haihuwanta aka ja ka yarda ita ne da ku mun sani me yasa aka yarda wannan yarinya ko mun sani ba ko ya sani ko ba haka ba to irin wannan halin na musulmi shi ke hana mutane shiga musulunci mu da aka sani da tsarki da iffa da tsoron Allah sai yanzu shi mu din ne kuma a kasashen a kasashen mu ne a wuraren mu ne ake yin wannan abu ta asa wannan yarinya aka kawo ta tana nan raye amma mun je an kai wurin 'yan sanda yanzu ga kansila sai na ce ina yake to salamu alaikum warahmatullahi kai ne kansila ɗin ko to alhamdulillah to wannan yarinya za a damƙa ta amana a hannunku sai a ga wanda ya dace ya rike ta a yi tarbiyyantar da ita a yi mata komai domin ta tsaya addinin ta Allah ta make ku ta alhamdulillah kuma wanda duk suka yi kokari a wannan Allah saka musu da alheri Allah saka musu da alheri yau ma eh Allah saka musu ya adalci a nan eh yarinya mai jariri jaririya ita ma ta sabu wata mata a tsaye a wurin ta ce dala rike mun nan wurin ba a zahar ina ba ta ce rike mun ina zuwa ta bace za ta ta gudu a bata yau yau din nan ta jarinya gama an yi sa an samu wata mata mai dan sai da yi ta an shi yarinya ta za ta rike yarinya yarinya ta mika mata irin masu agaji a nan kwanan eh, jiya yau din nan kawai ta gudu ta bata daga jaririya eh, mace agaji ta ba to su wannan yawanci irin marayun nan in abbasu sai kishiyoyi mu suna so su ɗauka ba wani abu komai suna so su mai da su addinin su don su yawaita to wannan matsala shi ne ke kawo musulunci cikas lokacin da bamu da gaskiya ga alfasha ga kuma yodara da cuta yadda ake alfashan nan kuma ka ake yodara ake cuta to yanzu za mu ci gaba yanzu za mu tsaya nan gani muna maganar yahudu da nasara duk halayen mu ya lalace cika alkawali sura nan tana koyar da cika alkawurka ko ba haka ba ya yi allazina a wufu bin uqud ko ba haka ba cika alkawari matsalan mu ba mu iya cika lokaci ba mu iya yi ka ba mutum aje kuɗi su sulwanta mutum ya ajiye iyali su mutane na tsammani eh, amintattu abu ya lalace to irin wannan al'umma ita ce Allah zai zai rinje da ita akan sura so matsalan mu ne yayi mun canja mun lalace shikenan sai Allah sallata alaina aduwana ya dora muna kanmu makiyin mu kuma ya gallaza muna daɗin abun kawai shi ne in mun tuba mun dawo Allah shi ma Allah ghafurur rahim sai Allah ya dawo ta taimake mu dole mu bar wannan abubuwa cikin abubuwa musibar da ke samu game da irin wannan abubuwa shine abin da ake kira ikhtilat cuɗanyar maza da mata ƙasa musulmai amma cuɗanyar ya kai ya kai ya kai da ya kai cuɗanya a ko'ina a kasuwanni cuɗanya a makarantu ko ko'ina wannan cuɗanya ita ce ummul khaba'i domin ƙasashen da suke irin wannan cuɗanya su ma suna da matsalar nan a new york city yara 'yan makaranta mata an ce hamsin cikin ɗari duk suna da cikin shege irin wannan cikin shege amma saudi arabia tun daga primary har university makaranta mata daban makaranta maza ne daban mun a shekara ashirin da wani abu mu taba ji an ce ga ɗayan wani ta yi ciki ba ta zubar ashe ba wai za ka ce a ni na yarda da ɗiyata ba tana da hankali wani hankali wani yana hankali da ta ga wani saurayi yanzu nan duk wani ilimin da ke kanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato mutane namiji da mace ba su haduwa sai shaɗan ya zame na uku in shaɗan ya zo ba magana ilimi ba magana yarinyar ka tana da hankali ba wani hankali da ke da shi haduwa maza da mata ashe bariya in an rabe kawai yana rage bala'i a cikin ƙasa a rage mata a rabe maza to gashi makarantun namu haka wai ga mu musulmi kuma da kuɗin mu ɗauka mu kaɗai ba mu iya canjawa a yi makarantun mata daban a yi makarantun maza daban bai yasa ba za mu iya ba me university a raba me sa ba za a iya rabawa ba akwai jahilci da muke da shi ba kaɗan ba to a wani abin ma lokaci wai jahilci ne dai kawai amma irin wannan musiba wannan kuna ganin farawa da ke fa in ba ɗauki mataki ba kuma ita ce sababin bala'i a cikin ƙasa mutane ne ba sa son yin waɗannan farko an yi kamar anan gefen cikin an yi makarantar mata zalla tana nan a zamfara an kwatanta makarantar ncp e. ta mata ce zallar nan amma mutanen mu ne suke kara ana abu ne kwarai da gaske cin an kwatanta irin waɗannan eh, a ci gaba da yi kuma wancan ke su ma a raba in mutane na so a raba abu ne mai sauki in shugabanni na so a raba abu ne mai sauki kun ga turawa ma da suka zo da suka bude makarantu in eh, sun yi king's college sai kuma su yi queen's college su ma a suke su ma lalace yanzu ne suka fara gwamnan college ta maza da gwamnan kwalis ta mata to yaushe ne yaushe wannan bid'a ta shigo muna a haɗa maza da mata a haɗa maza da mata ko ina mu ma kullum da karam kallahu akwai college ta mata kuna da su da yawa akwai ta maza daban-daban ana da su amma me ya kawo cuɗanyar yawancin yara da sun koma gida jahilci iyaye ya kan sa su sake su ba wanda amma za ku muna da su a rarrabe don an ɗaura wasu cikinmu a lokacin da muke da sai an raba kuma aka raba ba su da yawa wanda suke ta mu muna son ya zama doka ne na ƙasa mu musulmai ne mu musulmai ne kuma addinin tsarki ne addinin tsafta ne babu duka daga to ya kamata da mu yi maganin wannan abu domin da irin wannan abu yake faruwa ba yadda za a yi Allah ba zai azabta mu ba in ba mu gyara kanmu ba ba yadda za a yi Allah ya gyara mana sai dai a ƙara eh, sa mana cikin azaba da bala'i Allah tsare mu Allah ya ba mu ikon tuba mu dawo kan hanya gaskiya to eh, to Allah shirar da mu to muna kan wannan aya kada ku ga an dade kan ayan nan don matsalar mu ce matsalar duniya ce kada ku yi ga a daɗe kan ayan nan me ita ce matsalar yanzu ka je wurin kana da ciwon matsalar a ciki sai ya dauko yana duba kanka yana duba kirji sai da ya taɓa cikin sai ka ce eh nan ne nan ne nan ne nan ne mai kiran wannan ce yake so to kana so kuma sai ci gaba ya yanka taba kafa da hannu sai baka ba kana so ya tsaya kan cikin ba wurin ciwon ba to shi sa lokaci wasu ayoyi za ku ga an tsaya an daɗe a kansu domin nan ne ciwon yake kun fahimta wani yana shi a yana jira ya ji ana rama ya karanta aya ta mai zuwa shi ainihin ciwon da yake matsalar mu ne. mu fahimci cewa kirista turawan yamma wanda suke kirista mu bi su a hankali a hankali a hankali za su karbi wannan addinin musulunci mu bi su a hankali maganar jefa gwamnan jefa can duk bai taso ba me yin haka ma cutar musulunci yake yi to wani zai iya cewa ga wata shubuha ai mun ga Allah ya ce muna mafi mutanen da suka fi kirku su ne yahudawa kuma mutanen yamman nan su ne suka ɗauki yahuda wannan suka ba su ƙasar ma suna taimakon su domin kuma maƙiyin maƙiyin a menene abokin maƙiyin ka ne maƙiyi ne domin su ne umar hawa'is na bani isra'il saboda haka mu za mu yaƙi tura wannan za mu jefa musu bam kamar yadda isra'il ke isra'il ne ke cutaka amma kuma tun da yahuda turawa ne suka yi su ma sai sun ɗanɗana wannan abin da ke faruwa kenan amma akwai kuskure a wannan tunanin ko ba taimakon musulmi yake yi ba su maganan bani isra'il allah da kan shi ya duka musu talauci da kaskanci wannan rubucin ke kaskantattun mutane ne kafin a yi ƙasar isra'il wa'annan yahudawa su da kansu allah ya watsa su cikin duniya gaba ɗaya duk duniya suna nan amma inda suke a kaskantattun mutane tura wannan gallaza musu suke yi amma sun watsu to amma wa'adi ne na allah cewa ƙarshen zamani zai tattara bani isra'il tare gaba ɗaya ya zo da su ƙasar falastin wa'adi ne na allah fa'iza ja'a wa'adun akhira ji'na bikum lafifa lokacin ƙarshe wa'adi na karshe ya zo zai zo da ku lafifan ni jami'an Allah zai tattara bani Isra'il a baitul maqdis Allah ne ci zai tattara su so tura wannan da ke kashe yahude tura wannan da ke kin yahude antisemitism sai ga shi kawai an wayi gari da kansu da kuɗinsu da su suka ɗauko suka tattaro su suka ajiye su kuma suka kare su wannan wani abu ne na Allah kuma wani abu na Allah ba kuma suka rubuta a ƙasasu ka shaidan wani bature ya rubuta wani abu na zagin da bani isra'il saboda ka su ma ana tsoron ma a yi magana ko magana ce a jarida na sukan bani isra'il cikin turawan nan domin wani a'adi ne na allah ya zo kasan bani isra'il to ka duba kuma duk abin da allah yake duk abin da yake da hikima a cikin shi duk wani abu ko allah ya ɗauki ɗanka ko ya kashe mamata ko ya kaza akwai hikima ciki duk abin da allah ya akwai hikima ciki abin da ake so musulmi ya haƙuri to mai hikimar allah ya kawo bani isra'il ƙarshen zamani ya zo tattara su a ƙasar falastin wato kafin su zo kafin su zo ƙasashen musulmi gaba ɗaya sun mance da addinin musulunci an ɗauki ta hanya rayuwa daban a masur a masur an kai ga mace za ta zo a club kuma a ɗauke ta hoto a sa a yi fim ana duniya ana watsawa mace ce sai ɗan kamfanin da take jikinta sai kuma ɗan abin da ta kare mamanta tana rawa cikin maza ana shan giya ana rawa musulma cikin musulmai a yake belly dancing haka suke yi a yi fim kuma a duba duniya na gani turkiya turki kan maka turki an hana ma a karanta qur'ani da larabci a kiran sallah da larabci a kasar iraq kasar urdun duka wannan kasashen an bar addinin musulunci kasa kadai da aka rike addini shine kasar saudi arabia domin jihadin da muhammad ibn abdul wahab yayi kamar yadda dan fodi yayi a nan kasar nan da aka tsara addini amma duka alamin islami gaba daya ya koma fasikanci kawai ake yi kiran sallah ma yana da wahala shi kenan ana cikin irin wannan duhu dumo kawai aka wayi gari muka tashi musulmai an tattaro da yahudi an kai su baitul maqdis an kai su palestine wato muna cikin irin wannan gafala sai Allah kawo bane Isra'il kuma da bani isra'ila suka zo sai suna ambaton allah kuma suna ambaton taura suna cewa kuma ƙasar su ce kuma waye ba su allah ya ba su ne yanzu aka tuna fa musulmi suka fara tuna a ah, muma fa muna da littafi mu ma fa muna da allah fa bari ba ku ta kisa kafin wuce da wannan an zo ana sulhu ne tsakanin isra'il da larabawa a spain madrid ana mitin na sulhu aka zo ran juma'a aka zo ran juma'a aka yi ta mitin aka yi ta mitin dare da rana lokacin juma'a yayi aka ci gaba da dare yayi sai aka ce sai musulman suka ce to ya maganar ajandan mitin gobe gobe asabar sai da suka ce a'a ai mu asabar wurin mu ranar addini ce ba ma mitin sai ka ce a ah, to ai da kun gaya muna mu ma ran da mu je sallar juma'a ba da sun gaya musu ba su je sallar juma'a ba to isra'ila yanzu da allah sa ta a baitul maqdis suna cewa rab suna cewa kuma a su allah ya ba su shikenan sai yi ma mutanen musulmi allura allurar rigakafi aka yi irin wannan ta polio nan da ake yi mutane ba su gane polio ba wai polio cuta ce amma me aka rage mata ƙarfi sai a sama mutum a jikin shi domin jikin shi ya yi ƙoƙarin yakinta wani ƙoƙarin yakinta na jikin ne zai fitar da ayyukan kayayyakin yakin wannan cuta saboda ka yan ta gasken ta zo ya riga yana da garkuwa amma cuta ce to allah ya muna alluran bani isra'il na shakka cuta ne bani isra'il amma zuwan su falastin din nan da aka yi sai ya sa musulmai larabawa suka fara a ah, muma fa muna da littafi a ah, muma muna da Allah fa shi da aka fara son addini aka fara dawo addinin musulunci gashi masarar misr kasar egypt din nan da mace za ta hau da kamfe tana rawa gaban maza yanzu su ne ke cewa ba wanda muke so shugabance mu sai musulmi an samu ci gaba kuma samu ba to ashe masu yaƙi da musuluncin nan ba sun san cewa kawo isra'il a falastin zai nuna allurar rigakafin mu dawo musulunci da za su kawo su domin duk da kai sai ka gode wa allah da ya haka nan amma sai kana da basira domin sai ka zo na egypt sai ka zo na iraq sai ka zo na kasashen larabawa ka ga yadda musulmi ya lalace sai ka ce a shi Allah shi sai kawo su don a dawo kuma kawo su din ya sa dawo hanya kawo Isra'ila ya sa dawo hanya so ni abin da da kawo nan magana matsalar turawa da yahudawa matsala ce ilahiyya Allah ne yasa su dole sai sun yi haka durba alaihi min zillatu aina ma fuqifu illa bihablin min Allah wa hablin min an-nas wa ba'u bi ghadabin min Allah wa durbat alaihim maskana bihablin min an-nas bature na so bai so sai da ɗauko bani isra'il da kai shi to kai ina yanzu kai wannan ya sa mu kasa fahimtar yadda za mu ci gaba da ci gaba da da'awa ta musulunci domin turawan nan suna neman wanda zai nuna musu gaskiya amma a yi shi da lumana a yi shi da hankali suna mutane ne wanda in kai musu magana ta hankali suna yadda saboda haka mu rike gaskiya mu rike tsaftan mu to yanzu new york ba muke ce muku rabin matan new york yara yan makaranta suna cikin shege ba gwamnatin da kanta suna neman meye maganin wannan al'amarin suna neman magani yanzu a hankali da mun nuna musu a wannan 'ya'yan musulmi ba sa cikin shege 'ya'yan musulmi ba sa yi a to ashe addinin suna kare mutane daga yin wannan to amma sun zo fa sai suka kuma yan musulmi na abin da suke yi za su bi addinin musulunci haka shan giya haka sauran abubuwa mu tsaya kan addini da gaskiya sai zama da'awa mutanen musulmi eh, kristan najeriya ina ji ba lokaci ko eh, wannan aya to ya za tabbaka ta a matsala ta najeriya to lokaci ya kure a bari sai ta insha Allah kunci ba ne abinda muke so muna so mu cire wannan al'umma kunci ne muna cikin kunci ko ba kwa cikin kunci to wannan kuncin nake so mu cire sai mu ji daɗin zama mu ji daɗin mulki matsala shi ne matsala ita ce matsala shi ne soja ana amfani da su ne na yakin maƙe a waje to mutane na kuka kamar yadda eh, ƙasashen yarabawa suka yi kuka aka ɗauke musu soja shin me yasa billahi ku da allah damƙama wannan amana mulkin arewa ya damƙa muku ba ku neme shi ba shi allah ya ɗauko ya baku mutane da yawa na nema ya allah ya hana wayansu ya baku to don allah me yasa ba za ku iya a cire wa'annan sojoji ba a gare na musulmai din nan da yake damu mu me ne yake matsalar da ba za a iya cire su ba alhali mun ga gwamnonin south west sun sa an cire musu da aka kai musu soja so me yake hana na arewa a cire su gwamna muna son jawabi in kana so mu baka wani lokaci ka dawo da jawabi ko yanzu mu tambaye ka eh, eh, wallahi ku tsaya ku sani ku tsaya ku je wallahi ya tsaya wannan wannan wallahi nake gaya muku a cikin gudan bai tsammani wani ku ba wai ba ba ku a ya yana zai mutunci domin shi wata ne ba ta shi da munafurci ba kuma wannan abu ba kamar yadda na faɗa ba ƙoƙarin ta mishi muke ba abadan wallahi ba haka ba amma ko ina kuna cikin wani kunci musulmi na cikin kunci shi ne nake so su san akwai wannan kunci sannan kuma su san cewa ga wani halli da muka hango can ya matsalar su a nan su muna bayani in wani abu da suke son taimakon mu ne mu taimaka in wani abu ne kuma la haula wala quwwata illa billah mu daga hannu mu ci gaba da ne roƙon Allah domin mu roƙi Allah ko mun gani kuma wannan ba zai sa gwamna wai ka ce a ka zo an maka haka ba a wallahi babu sharaf kamar haka wallahi da mun ga alamu alheri zuwa gare ka ne muka tambaye ka wannan magana a gaban wannan wallahi ba da ban wai musguna haka ba kai maka wani abu ba domin in wani bawunan ne ko kallon shi ba za mu yi ba ko kallon shi ba za a yi ba su wannan sharaf ne a gare ka ko Allah ya taimake ka in gwamna na so yi magana wannan wuri ne in kai magana mutane za su ji daɗi a zuciyarsu in kai magana ko ko a baka wani lokaci Masudi Law, the member of Islam and Christianity are seen in the Bible, Shiva Kodi Masudi. The member in the Bible speaks ma Kodi Masudi, the Kuma Kodi Kuna Kanaka. The Father Allah, to Allah ya saka mishi da alheri Allah ya saka mishi da alheri wannan ne kuma eh to sai ba ba mu ja ba na wannan a da a wannan da da kuma suke soyayya suke soyayya tsakani kuma har da ta suka guda to wanda matsalar da suka yi wadda za su da aure ya ta aure da suka yi ta aure musamman da ake yin kwallo da ba da nan matasa suna kwallo a aure da ta dawo su da su aure to duk macen da ta yi zina da mutum ko da wani bai halatta ta yi aure sai ta yi istibra'i wato sai ta istibra'i wato ta yi jini in ta yi jini ta yi tsarki sannan za ta yi aure hmm. alhamdulillah alhamdulillah